Sashen Hausar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Litini 27 ga watan Janairu kafin ku ji abin da ke tafa da mu ga kanun labarai. Masu sha'awar wasanni a faɗin duniya sun shiga yanayi na ɗimuwa dangane da mutuwar shahararren tsohon ɗan wasan ƙwallon kwando na Amurka Kobe Bryant. Prime Minister ƙasar China Li ya kai ziyara birnin Wuhan domin haɗuwa da jami'an lafiya da kuma duba matakan da aka ɗauka na ɓarkewar cutar coronavirus da ta kashe mutum 81. A yau litin lauyoyin da suke kare shugaban Amurka Donald Trump a shari'a tsige shi za su ci gaba da gabatar da hujjojinsu. To kanu labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa yau dinnan wata kotu a birnin tarayyar Najeriya Abuja ta yankewa wata Maryam sanda hukuncin kisa saboda samunta da laifin kashe mijinta bara. Eh to gaskiya wannan kaddara ne ya fada a kanta kuma hakikani gaskiya abin tausayawa ne da wanda duk irin wannan kaddara ta fada ba. za kuma a ji hira da wani dan uwan mijin Maryam din jamhuriyar Nijar ku da ke makwabtaka da Najeriya ta kafa dokar ta ɓaci ne a wani yankin da ke kan iyaka da Mali saboda matsalar tsaro. sannan 'yan ta'adda ke amfani da ƙasar tamu domin su zo su ke tara su sai zuwa makwabciyar ƙasa ta najeriya ko su dawo kamar kowace ranar litinin yusuf aliyu harande na tafa da shirin nan nasa na ilimi garkuwar dan adam kafin duk waɗannan rahotannin bari mu fara kawo muku kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkan ku da wannan lokaci masu sha'awar wasanni a fadin duniya sun shiga yanayi na ɗimuwa inda da dama suka rasa irin kalaman da za su furta kan yadda suke ji gane da mutuwar shahararren tsohon dan wasan kwallon kwando na amurka kobe bryant wacce ta zo a yanayi na bazata bryant da 'yarsa ya shekaru goma sha uku da haihuwa suna cikin mutum tara da suka mutu jiya lahadi a hadarin jirgi mai saukar ungulu a wajen birnin los angeles rahotanni sun ce suna kan hanyar su ne ta zuwa kallon wata gasar kwallon kwando da aka shirya wa matasa brian ya saba amfani da karamin jirgin mai saukar ungulu zuwa wurin kallon wasan daga gidansa a los angeles don ya kaucewa cunkoson motoci a cikin birnin rundunar 'yan sandan los angeles sun ce suna ci gaba da gudanar da bincike akan musabbabin hadarin tare da taimakon jami'an gwamnatin tarayya amma har yanzu ba su fitar da wasu bayanai kan abin da ya haddasa hadarin ba ciki har da ko yanayin hazan jiya lahadi da safe ya taka rawa a faruwa hadarin a halin da ake ciki hukumomi na neman jama'ar yankin da jirgin ya faɗi da su kaucewa kusantar wurin alex shine shugaban 'yan sandan birnin los angeles Crash site itself is not easily accessible. However, we're now faced with uh, ya ce akwai wuyar kaiwa ga inda jirgin ya faɗi amma a yanzu muna fuskantar matsalar tururuwan masu jimami ya kamata jama'a su kaucewa wannan yankin prime ministan kasar china li luqing ya kai ziyara birnin wuhan a yau litinin domin haɗuwa da jami'an lafiya da kuma duba matakan da aka ɗauka na ɓarkewar cutar coronavirus da ta kashe mutum 81. Wuhan shine birnin da cutar ta ɓarke kuma an gindaya wa mutanen birnin da na wasu sauran garuruwa tsauraran matakan zirga-zirga yayin da gwamnati ke ƙoƙarin daƙile yaɗuwar cutar. jami'an sun ɗauki ƙarin wasu matakai a jiya lahadi da suka ƙara hutun sabuwar shekara da tsawon kwanaki uku don su rage haɗuwar mutane da yawa Li Bin shine kwamishinan lafiya a ƙasar ta China. This disease is a new kind of disease. Our knowledge of it is limited. We are not clear about the evolution. Ya ce wannan cuta sabuwa ce a gare mu, ba mu da cikakkun bayanai game da ita, kuma har yanzu ba mu samu ƙwararan bayanai game da ita ba. Sabbin alƙaluma da jami'an hukumar kiwon lafiya na China suka fitar sun hada har da sama da mutum dubu biyu da ɗari bakwai da suka kamu da cutar. A yau Litinin lauyoyin da suke kare shugaban Amurka Donald Trump a shari'a tsige shi za su ci gaba da gabatar da hujjojinsu yayin da 'yan Democrat suka sake yin wani sabon kira na sabbin shaidu a shari'ar Majalisar Dattawa bayan wasu bayanai da suka nuna cewa Trump ya faɗa wa mai bashi shawara a wancan lokacin kan harkokin tsaro cewa yana so a dakatar da tallafin kayan soji ga Ukraine har sai ta ƙaddamar da bincike akan abokin hamayyarsa na Democrat. jaridar new york times ta rawaito da farko cewa zarge-zargen sun bayyana a littafin john bolton da zai fito da wasu da ke da masaniya kan bayanan da ke dauke a cikin littafin shugaba trump yana fuskantar shari'a a majalisar dattawa akan tuhume-tuhumen tsige shi na rike dala miliyan 391 na taimakon soji ga ukraine yayin da ya tursasa wa shugaban Ukraine da ya binciki tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden da kuma wani labarai da ke nuna cewa Ukraine ce ba Rasha ba ta yi katsa katsalandan a zaben Amurka na shekarar 2016. Tuhuma ta biyu ita ce shugaba Trump ya hana 'yan majalisa gudanar da aikinsu da ya yi kokarin ya hana binciken irin abubuwan da ya aikata. Sai dai shugaban na Amurka ya musanta bayanan da Bolton ya faɗa a cikin littafin a wasu jerin sakonnin Twitter da ya wallafa da sanyin safiyar yau Litinin. To madalla baballe kafin mu kawo muku ci gaban labaran duniya bari mu dan leƙa cikin taskar rahotanninmu. mu. inda za mu fara da rahoton da ke cewa wata babbar kotun birnin tarayyar najeriya abuja ta zartar da hukuncin kisa ma wata maryam sanda wadda ta kashe mijinta bilyamun halliru a bara madina dauda gare ki Maryam Sanda ta dinga ihu a harabar kotun bayan da Justice Yusuf Halilu ya yanke mata hukuncin kisa ta hanyar rataya. domin kotu ta same ta da laifin kashe mijinta bilyaminu halliru bello a shekara 2017 wannan shari'a ya ɗauki tsawon lokaci domin an ba da belin maryam sanda a shekara 2018 saboda tana da juna biyu a lokacin da al'amarin ya faru kuma tana ta yawan ciwace-ciwace yanke hukuncin ke da wuya sai maryam da 'yan uwanta da suka zo kotun suka ranta ma da gudu suka bar harabar kotun a yayin da ma'aikatan kotu suka tafi da ita zuwa gidan kurkuku da ke suleja har lokacin da za ta ɗaukaka aka ƙara. amma lauyan da ya wakilci marigayi bilyaminu bello mai suna barista fidelis ugogbe ya yi jawabi yana cewa well we thank god that uh, the long arm of the law have actually caught up with offender the blood of the victim of crime is calling to the heaven and praying for vengeance It is the responsibility of the police as well as the justice of the state to ensure that this vengeance is being carried out. And that's what court did this afternoon. Barista Fidelis Ugogbe ya ce, Muna wa Allah godiya da ya sa aka yanke wannan hukunci a yau. Wannan ya nuna cewa lallai kotu ita ce wuri da duk wani marasa ƙarfi ke iya kai kukansa kuma a share masa hawaye. A yau an share wa dangin marigayi Bilyaminu Bello hawaye. sai dai duk da cewa wannan hukunci na da alaman tsanani an bai wa maryam sanda damar ɗaukaka ƙara tun da an ba maryam damar ɗaukaka ƙara muna sauraron lokacin da za su ɗaukaka ƙara mu kuma mu ci gaba da muhawara da ba da hujjoji da zai sa a aiwatar da wannan hukunci Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina. To duk dai akan wannan shari'ar ɗazanan abokin aiki na Yusuf Aliyu Harande ya tattauna da wani ɗan uwan marigayi Bilyamin Halliru mai suna Abu Bello Halliru wanda Yusuf ya fara da tambayarsa yadda ya ga wannan shari'ar sai ya ce. gaskiya wannan hukuncin na ganin shi kamar daga Allah ya tuni da ɗan uwanmu biliya Allah ya mai rasuwa maganganun sanadiyar mutuwan shi ta taso mun faɗa cewa mun bar ma Allah kaddara Allah ne kuma duk abin da ya faru hukuncin Allah ne. Ganin cewar yanzu kotu ta yi wannan hukunci wanda ake ganin cewar tana da damar da za ta ɗaukaka ƙara har zuwa kotu ta gaba ku a bangaren ku za ku bi kadin wannan domin a bi mishi haƙƙin shi ai wannan kamar da nake maka mun dogara da Allah abin da ya faru da ita gwamnati ne ta kai ta kofi doka ne ta kai ta kofi doka ne ta bi hakkin biliyaminu kuma in suka ɗaukaka ƙara wannan sun ɗaukaka ƙara tsakanin su da gwamnati da doka. To a ɓangaren ku ba ku da tunanin ku ainihin nema mata sassauci ko gwamnati ta ainihin yafe mata duk da kukun kun yafe wannan wannan laifi da ake tuhumata da shi? Eh to gaskiya wannan kaddara ne ya fada a kanta kuma hakikanin gaskiya abin tausayawa ne da wanda duk irin wannan kaddara ta fada ba. Mu tsakaninmu da ita ɗan uwanmu ne kuma Allah ya yi mai rasuwa muna bin shi da addu'a ba bi kowa da fatan shari ba. akwai wata dangantaka da take ci gaba tsakanin dangin ku da kuma ainihin danginta duk da cewar akwai haihuwa a tsakani? Eh to ai kaga tunda akwai haihuwa tsakani dangantaka ta riga ta shiga don haka duk abin da muke fata yadda 'ya'yan nan za su san dangin ubansu za su san dangin mahaifiyarsu duk abin da ya shafe mu yanzu harkan iyan nan ne za mu bi doka a bisa ka'ida ba don mun bi kowa da shaidi ba amma saboda hukunci ya bayyana ma dan uwanmu in akwai abin da ya faru Allah ya ya fitar mai da hakkinsa. To a gaida Yusuf Harande da wannan hirar. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49,60 da kuma dai kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya jin mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. bayan haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato kan ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryenmu yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da kuma tsohon shugaban sojojin ƙasar Benny Gantz wanda zai kalubalance shi a zaben farkon watan maris an shirya za su yi tattaunawa a lokuta daban-daban a yau litinin a fadar white house ana kyautata zaton shugaba donald trump zai sanar da su tsarin da aka daɗe ana jira kan yadda za a warware rikicin falasɗinawa da isra'ila ana tsammanin a gobe talata ne za a fitar da shirin ga jama'a a lokacin da za su gudanar da taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da shugaba trump da kuma netanyahu a jiya lahadi ne netanyahu ya bayyana cewa cikin shekaru uku na tattauna a lokuta da dama da shugaba trump babban aboki ga Isra'ila, yana mai cewa gobe Litinin zan haɗu da shugaba Trump da kuma ranar Talata nan da tare da shi za mu yi wani kafa tarihi. Shi dai Gans ya cewa yi yana ɗokin ganin wannan ziyara wacce ya kwatanta a matsayin mai matuƙar muhimmanci. Akalla mutum biyar ake tsammanin sun mutu bayan da wani jirgin fasinja ya yi haɗari a lardin Ganzi da ke Afghanistan a yau Litinin. shugaban kungiyar bada agajin gaggawa ta red cross abdulwajid sadat ya tabbatar da aukuwar hadarin inda ya ce jirgin na wani kamfanin kasar waje ne hadarin ya faru ne a yankin da ke karkashin ikon kungiyar taliban lamarin da ya sa sanin sahihin adadin waɗanda suka mutu ya yi wuya kana ayyukan ceto ma ke zama da tangarɗa har yanzu dai babu ƙarin haske na adadin fasinjojin da ke cikin jirgin kana ko wani ya tsira a hadarin shugaban 'yan sandan yankin muhammad khalid ya tabbatar da faruwa hadarin a gundumar hague amma kuma bai yi wani karin bayani ba rahotannin farko sun bayyana cewa jirgin mallakar kamfanin jirgin ariana ne amma kamfanin jirgin ya fitar da wata sanarwa yana watsi da rahotannin To madalla a gaida Muhammad Hafiz Babalda da ya kawo mana labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ci gaban rahotanninmu inda za a ji cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta kafa dokar ta ɓaci a gundumar Filinge na yankin Tulaberi mai fama da hare-haren 'yan ta'addan Boko Haram koko Mali. Silbar ma gare ka. Taron Majalisar Ministoci na ƙarshen mako ne ya ba da sanarwar kafa dokar ta ɓaci a gundumar ta Filinge a matsayin wani matakin datse hanyar da 'yan ta'adda ke amfani da ita wajen kai da kawo tsakanin ƙasashen Mali da Najeriya. kamar yadda shugaban gundumar ta filinge prefe umaru ibro ya yi min karin bayani ta wayar telefon gundumar filinge ba mu da iyaka da madi amma muna gab da abala da bani bango da ke da iyaka da wannan kasa hmm. to kaga kenan wannan har-haren in aka kasu a can mu ma muna samun matsaloli daga ciki kuma wani lokaci waɗannan 'yan ta'adda ke amfani da ƙasar tamu domin su zo su ƙetara su kai zuwa makwabciya ƙasa ta najeriya ko su dawo wannan na nufin kenan daga yanzu za a takaita zirga-zirga watakila ma ba za a yi amfani da babura ba eh haka zancen yake tunda gwamnati ta gano cewa da waɗannan 'yan ta'addan, da babura suke amfani don cuta ma jami'an tsaro da cuta ma al'umma na ƙasa da ƙasar mu gaba ɗaya. To koya jama'a ke kallon wannan mataki? Mariko Abubakar shine shugaban kungiyar fafutuka ta Turnon Lafaj a karkarar Filinge. Gwamnati wajibi ne gare shi idan al'ummar su tana cikin barazana ta tsaro dole ya ce a ce ya ɗauki dukkan matakan da suka dace Na ganin wannan al'umma ta sun zamna lafiya. Hmm. Ina tsammani ta ta wannan hanyar gwamnati ya ɗauki wannan ita d'urgence din dan ganin kare al'umma da a cikin wanga yanki da tsaro yake zama barazana gare su. Da ana samun mutane da yawa da yau suna cikin eh, wani yanayi in kuka koka a caɓa a koka masu sai saiden kayan motuna ko ko masu gyare gyare motuna yawan nan mutane duka an da su zaman banza wani mataki aka ɗauka na ganin sun samu wata sana'a ta yi sai dai hukumomi na kwatanta wannan mataki a matsayin na wucin gadi abinda ka iya baiwa talakawa damar gudanar da wasu ayyuka ko sana'o'i kafin al'amura su daidaitu don sai da isansa ba ko ba ta aiki da moto ba akwai ayyuka da dama da a yau gwamnatin Nijar take musamman na nan ga in kaga yanda ake aiki na noman rani da amfanin da shike ba mutane ko shi kadai muka rike da kyau za mu samu abin da muka ci mu ciyar da wani har mu sai so yiwa doka biyayya a wannan lokaci da jami'an tsaro ke kokarin murkushe dukkan wata barazana wani abu ne da ya zama wajibi a wuyan talakawa to amma mutunta 'yancin dan adam ita ma wata magana ce da ke bukatar dubawa in ji mariko abubakar da ya kamata a ce sun ɗauki matakai da yadda ba a kunta dama wanda shi aka aza dokar kai shi kuma abin da ake so da jama'a aka sa doka ya zamanto an bi ta cikin ladabi da biyayya. A nan gaba kaɗan ne majalisar dokokin ƙasa za ta nazarci wannan mataki domin tabbatar da shi a hukunce. To amma kafin nan dokar za ta soma aiki sakamakon lura da girman matsalar tsaron da ke kokarin mamaye baki ɗayan yankin Tilaberi in banda gundumar Kwalo mai makwabtaka da birnin Yamai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger. A gaida Suleiman yanzu kuma ga Yusuf Aliyu Harande da shirinsa na ilimi garkuwar ɗan Adam. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. Masu sauraro shirin namu na wannan makon ya duba yadda ake gudanar da karatun tsangaya. ƙarƙashin tallafin bankin duniya a jihohin arewacin Najeriya. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana rahoto na musamman. ƙwalƙoliyar daraja shi mara ilimin. A wani mataki na yunkurin rage yawan waɗanda ba su iya karatu da rubutun boko ba a yankin arewacin Najeriya. bankin duniya ya bullo da wani shirin koyar da yara almajirai da ke makarantun allo karatun boko a ranakun alhamis da juma'a a ƙarƙashin wannan shiri dai akwai tallafi na bayar da abinci ga almajiran a waɗannan ranaku domin ƙara jan hankalinsu akan karatun bokon Dr. Isa Adamu shine shugaban hukumar ba da ilimi bai daya a jihar Niger da ya rangadin duba makarantun allon a jihar Niger ga abin da yake cewa. Mun zo ne mu duba yadda ake gudanar da karatu da aka gina domin rage yawan yara da ba sa zuwa ko ba su da fahimtar karatun boko. Wannan wani tsari ne da bankin duniya ta shirya don rage yawan yaran da ba su iya karatu da rubutu na boko ba. a ƙasar mu wannan tsari an yi shi ne yadda za a karantar da ɗalibai yadda ake karatun hausa da kuma yin lissafi ranar alhamis da ranakun juma'a wannan lokaci an zaɓe daga safe ko zuwa karfe 11 ko kuma yadda su makarantar almajiran suka ga ya dace da su don a gudanar da wannan karatu kamar jihohi nawa ne za su amfana a karkashin kamar jihohi zuwa goma sha bakwai ne za su amfana daga wannan shirin daga cikin jihohin akwai borno akwai katsina akwai niger da kuma sauransu shi kuma wannan karatu da ake gudanarwa ana yin shi ne tare da an ba da littattafai abun rubutu da kuma alluna sannan an dauki malamai wanda ake kira facilitators wata masu taimakawa wajen karantarsuwa suna yin wannan karatu ne ana kowane aji ana misali a samu mutum arba'in malami guda in an yi yawa mutum hamsin malami guda wannan shine abin muka zo mu duba mu ga ana ba da abinci sardaƙo lokacin karatun nan shi kara abincin ana bada da shi ne saboda a tabbatar da cewa 'yan uwanmu almajirai ba za su fita bara ba a wannan lokaci tunda abin da za su fita bara abinci ne to abinci an kawo masu don zauna su yi wannan karatu. Me tabbacin shirin nan zai dore ganin a baya an sha kirkiro irin wannan abubuwa amma daga baya sai abu ya koma labari. Ka san abin da ke kashe shiri shine idan ba a samu nasara yadda ake so ba. Idan wannan shiri aka ci gaba kuma idan masu gudanarwa kama daga munan jiha zuwa masu wadda muka sa ake ƙananan hukumomi zuwa su kansu gwamnatin tarayya da ke gudanar da abun idan kowa ya dage yi abin da ya kamata ya yi ina tabbatar maka shirin nan zai rayu kuma za a dadi ana yin shi. Ɗaya daga cikin kwamishinonin hukumar bada ilimin bai ɗaya a jihar Niger, Abdulkadir Shehu na Huntuwa, ya ce akwai hikima mai yawa a tattare da wannan tsari bisa la'akari da yadda jahilcin bokon ya yi katutu a wasu yankuna na arewacin Najeriya kamar yadda ya karin bayani. Shiri ne da ake ana so a rage yaran suke a kan hanya almajiranci a dawo da su a koya musu boko sai muka shi ne aka ɗauki wannan alhamis da juma'a alhamis ɗin na mu dama al'adarci ba a zuwa makaranta ana wanki juma'a kuma ana zuwa masallacin juma'a to sai kan sai muka amfani wannan alhamis da juma'a a malaman boko su je su koya mu wannan yaran karatu har su kai musu abinci amma ganin tarin almajiran nan suna da yawa ana iya karantar da su gaba daya koko akwai wani tsari na musamman da aka yi a akwai wani tsari makarantu kowane makaranta akwai nasu almajiran ana kasa su ne daban-daban kuma akwai malaman da suke ɗaukan su darasi kowanne da darasinsa ya akwai tsari da aka yi da ba wani matsala da ake samu har yanzu a lokacin da na ziyarci ɗaya daga cikin irin waɗannan makarantun allo da ake koyar da bokon a ƙaramar hukumar cancaga na zanta da ɗaya daga cikin malaman da ke koyar da almajiran karatun bokon sunana zakariya muhammad mai biza sunan wannan makarantar makarantar sheikh ɗahir bauchi ina ɗaya daga cikin malaman da ke koyar da su karatun kimiyya da lissafi ainihin zahiri mun koyar da su sanin harfa mun koyar da su lissafi mun koya musu kirge daga ɗaya zuwa goma mun koya musu yadda za su haɗa kalma mun bambance musu harufa da wasali mun sanar da su yadda ake haɗa kalma mun sanar da su yadda ake kirge mun sanar da su yadda ake ɗebewa da tarawa. Amma suna ganewa? Eh a hankali a hankali suna ganewa. To ko almajiran na gane karatun bokon da ake koyar da su ga abin da ɗaya daga cikinsu ya shaida mani. Me sunanka? Kali Basiru. Kai almajirin makaranta allo ne? Eh. to gashi wannan tsari na koyar da kai boko ko kuma koyar da ku boko ya kake ji ni tsarin yana min daɗi ne boko ana mun fara mun sani abubuwa da dama abin da bamu sani ba yanzu ka san wani abu a boko eh me ka sani kenan ana koya mana karatu da eh, wani iri ke Hausa kuma ana mana kidaya lissafi yanzu kana iya 123 eh har zuwa yana kenan 100 tun daga 1 har zuwa 100 da dan yin mana ko zuwa biyar 1 2 3 4 5 A, B, C, D, E, F. Kai kyau, ashe ka fara fahimta sosai. Bangaren karatun allo ka kai izini nawa ne? Goma. Kai dan wani gari ne dama? Daura. Daura can jihar Katsina? Eh. Daga can haka hauka makaranta? Eh. Amma ana baku abinci nan? Ana ba ni abinci. Kullum? Eh. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin muryar Amurka a jihar Niger, Mustapha Nasiru Batsari da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku sai wadda ta ba da umarni. Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi. daga nan birnin Washington gundumar Columbia. bissalam A maza da mata don zan miƙewa ka yi ƙoƙari. To gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. A yau saƙonmu na farko ya fito ne daga Alhaji Abbas Baffa Cilede. ya ce ɗaukar matakin hana yaduwar cutar coronavirus a faɗin duniya shine abin da shugabanninmu za su dukufa a kai yanzu duba yadda cutar take laƙume rayukan jama'a nan take da fatan za a sa matakai masu muhimmanci ga masu shiga da fice a faɗin najeriya domin kawo ƙarshen wannan muguwar cuta. saƙonmu na gaba ya fito daga Isa Lawal Girgir ya ce salon VOA Hausa a gaskiya bullowar lasafi fever a jihohi goma sha ɗaya na Najeriya kuma yake bazuwa kamar wutar daji abin tsoro ne da fargaba don haka ya kamata jama'a su ɗau matakan kare kansu daga wannan cuta ta hanyar tsaftace muhalli da kuma kare abinci da abin sha. sai kuma saƙon da ya fito daga aminu lawa balarabe ya ce hakika hukuncin da kotu ta yanke na maryam sanda a yau abin ayaba ne wannan zai zama sharaɗi ga sauran matan da ke ganin cewa kashe mazajensu shine mafita a duk lokacin da aka sami saɓani allah ya ƙara mana tsari da son zuciya da garaje wurin ɗaukar hukunci da hannunmu daga nan sai sako daga hassan dogon faci ba tsari ya ce assalamu alaikum voa hausa don Allah ku ba mu dama mu taya gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari murnar bashi lambar yabo da kungiyar masu aiko da rahotanni a lokacin aikin hajji ta yi akan yadda gwamnan yake taimakawa addini. Sakonmu na ƙarshe haɗin gwiwa ne da ya fito daga Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada da Maimuna matar aliku Auta kafinta suka ce salon VOA Hausa a yau mun shigo wannan fili ne da yin tir da Allah wade da barkewar wata rikicin kabilanci tsakanin manoma da Fulani makiyaya a ƙaramar hukumar Bakwas ta jihar Filato. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i amin. To jama'a ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku godiya muke yi mu huta lafiya. To a sheki yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya an manfa a taƙaice. Masu sha'awar wasanni a faɗin duniya sun shiga yanayi na ɗimuwa inda da dama suka rasa irin kalaman da za su furta kan yadda suke ji don dangane da mutuwar shahararren tsohon dan wasan kwallon kwando na amurka kobe bryant wacce ta zo a yanayi na bazata bryant da yarsa 'yar shekaru goma sha uku da haihuwa suna cikin mutum tara da suka mutu jiya lahadi a hadarin jirgi mai saukar ungulu a wajen birnin los angeles Firayim Ministan kasar China Li ya kai ziyara birnin Wuhan a yau Litinin domin haduwa da jami'an lafiya da kuma duba matakan da aka ɗauka na ɓarkewar cutar coronavirus da ta kashe mutum 81. Wuhan shine birnin da cutar ta ɓarke kuma an gindaya wa mutanen birnin da na wasu sauran garuruwa tsauraran matakan zirga-zirga yayin da gwamnati take ƙoƙarin daƙile yaduwar cutar. A yau Litinin lauyoyin da suke kare shugaban Amurka Donald Trump a shari'a tsige shi za su ci gaba da gabatar da hujjojinsu yayin da 'yan Democrat suke sake yin wani sabon kira na sabbin shaidu a shari'ar Majalisar Dattawa bayan wasu bayanai da suka nuna cewa Trump ya faɗa wa mai bashi shawara a wancan lokacin a wancan lokacin kan harkokin tsaro cewa yana so a dakatar da tallafin kayan soji ga Ukraine har sai ta kaddamar da bincike a kan abokin hamayyarsa. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da kuma tsohon shugaban sojojin kasar Benny gas wanda zai kalubalance shi a zaben farkon watan Maris an shirya za su yi wata tattaunawa a lokuta daban-daban a yau Litinin a fadar White House. ana kyautata zaton shugaba donald trump zai sanar da su tsarinsa da aka daɗe ana jira kan yadda za a warware rikicin falasɗinawa da isra'ila To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya da Julie suke Gresham wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniya mana wannan lokacin a Zubair. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da daddare lokacin da za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan hukuncin da aka yanke wa Maryam Sanda wacce ta kashe mijinta bara da kuma tasirin wannan hukuncin. Wasalam.